Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar hudu ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma tashar alfa radio daga birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan dare, Baba Yakubu makiri ne tare da Sahabu Aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar fadar gwamnan jihar da magaram ta yi wata ganawa da masu fada a ji a jihar don kawo ƙarshen cece-kuce da biyo bayan sanar da kasafin kuɗin ƙasar Nijar wanda gwamnatin ƙasar ta yi ta shekarar 2018. Za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawan Arewa sai kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump yana kan hanyarsa zuwa japan bayan da ya da zango a hawaii har ya kai ziyarar karramawa ga tsohon jirgin yaƙin ruwan amurka uss arizona a tashar jiragen ruwa da ke Pearl wuri da Japan ta kai wa Amurka harin bazata a shekarar 1941 lamari ko da ya jefa Amurkan cikin yaƙin duniya. kamin ya tashi zuwa japan ƙasa ta farko da zai yada zango a ziyarar da zai kai yankin asiya sai da shugaban na amurka ya da wani zangon a otel ɗinsa da ke tsibirin waikiki inda mr trump ya gaisa da ma'aikata da suke aiki a otel ɗin. Trump ya ce da ya so ya kara kwana ɗaya hawa'in akan abin da ya kira muhimmiyar ziyara, amma ya soke wannan shiri saboda ya samu lokaci mai tsawo a Philippines domin inda zai halarci taron kungiyar ƙasashe da ke gabashin Asiya da kuma taron kasashe da ke kudu maso gabashin Asiya. kamin ya isa Philippines a ziyarar ta kwanaki goma sha uku da zai kai za ta kai shi shugaban na Amurka kasashen Japan da Koriya ta kudu da China da Vietnam tafiyarsa mafi tsawo tun da ya zama shugaban amurka Firaministan Lebanon Sa'ad Hariri ya ba da sanarwar ya yi murabus a yau Asabar bayan wani jawabi da ya yi inda ya kakkausar suka ga Iran da ‘yar zaginta kungiyar Hezbollah kan take-taken su a Lebanon ɗin da kuma yankin baki daya Matakin na yin murabus ya biyo bayan tuntuɓa da ya da shugabannin Saudiya a Riyadh da kuma wata ganawa da babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Iran Ali Akbar valiati Hariri wadda ya yi jawabi ta tashar talabijin ta kasar bayan da kafofin yada labaran kasashen Laraba suka yi hasashen zai dauki irin wannan mataki bayan ziyarce-ziyarce da ya kai kasar Saudiyan a baya nan inda ha ya gana da Yarima Muhammad Salman. Hariri ya zargi wasu kasashen waje ma'ana Iran wacce ba ta da niyya mai kyau ga Lebanon in ji shi ta wajen ta haddasa rarrabuwar kawuna kasar inda ta kafa ƙasa cikin wata ƙasa. tsohon firaministan ya ce yanayin da ake ciki yanzu a lebanon daidai ne da lokacin da aka kashe mahaifinsa a shekara ta 2005 wanda shi ma shugabanci kasar ta lebanon kafofin yaɗa labaran yankin suna zargin hezbollah da laifin kashe mahaifin hariri amurka ta umarci dukkan ma'aikatan ofishin jakadancinta a somalia waɗanda ayyukansu ba su da muhimmanci ainihin su bar mogadishu babban birnin ƙasar saboda bayanai na barazana a kansu sannan wadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar yau asabar tana da nasaba ne ga tashar jirgin saman kasar da rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar hada kan ƙasashen afirka ke baiwa kariya ƙarƙashin ikon wani kamfanin ƙasar turkiya saboda barazana kai tsaye kan wasu ma'aikatan amurka a tashar saukar jirgin sama a mogadishu ofishin jakadancin ya umarci ma'aikatansa da waɗanda aikinsu ba wajibi ba ne su bar mogadishu har sai abin da hali ya yi kamar yadda sanarwar ta faɗa hakanan sanarwar ta umarci amurka waɗanda suka yanke shawara za su ci gaba da zama a ƙasar to su yi taka tsantsan. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Guguwar canji da ke kadawa a ƙasar Saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki suna ƙayatar da wasu 'yan ƙasar wasu kuma suna zira ido masu ra'ayin mazan jiya kuma ko sun fusata ko kuma suka ɗimauce. Yarima Muhammad bin Salman ya ga taron wasu masu zuba jari a ƙarshen watan goma cewa yana ƙoƙari ne ya mai da ƙasar bisa tafarkin islaman da aka san ƙasar da shi na sassaucin ra'ayi kamin a kai ga juyin juya halin kasar iran alif 1979 ya jaddada cewa kashe 70 cikin 100 na mutan kasar matasa ne kasa da shekaru 30 daga nan ya yalwashin ba zai bata lokaci shekaru 30 masu zuwa suna raye karkashin manufofi ko suna bin manufofi masu tsatsauran ra'ayi ba clarence rodriguez wacce ta yi shekaru goma sha biyu tana zaman wakiliya a riyadh na kasar saudiya ta rubuta wani littafi game da saudiya wadda ya fi mai da hankali game da matasa da kuma mata ta ce a ganin ta ƙasar tana cikin tsaka mai wuya ne game da koma bayan farashin mai wadda ya sa tilasta yi waɗannan sauye-sauye. a China majalisar dokokin ƙasar ta amince da wata doka wacce ta mai da shi laifi da zai kai ga ɗaurin shekaru uku a gidan fursuna ga duk wani ɗan ƙasar da aka samu da laifin wulaƙanta ko rashin mutunta taken ƙasar. Babban kwamitin majalisar gudanarwa ta ƙasar ta ayyana gyara ga kundin laifuka da zai haɗa da hukunci ga duk wanda aka samu da gaske na rena taken ƙasar. sahabu aliyu imam kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan gwamnatin jamhuriyar niger ta gabatar da kasafin kudin shekarar 2018 an rika samun cece kuce nan da can a kasar dalilin haka ne kuma gwamnan jihar da magaram musa isa ya fara wata ganawa da masu fada aji a cikin jihar don kawo ƙarshen waɗannan cece-kucen da ake samu musamman ma a cikin jihar tashi. Ga wakiliyanmu Tamar Abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. tun lokacin da gwamnati ta bayyana mika kasafin kuɗi na shekara ta 2018 ma majalisar dokoki don dubawa aka yi ta cece ce a faɗin ƙasa baki ɗaya kowa na faɗin albarkacin bakinsa hakan ta sa hukumomi na jihar da magaran a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jiha suka gana da sarakai malamai masu unguwanni don jan hankalin jama'a zuwa kwanciyar hankali musa isa shine gwamnan jihar da magaran mun ka ce ta kamata mu kira malamai da barumomi da dattizawa da duk waɗanda sun ka zo a wannan wurin muna son mu kiyaye ma waɗanda ke yin wani tarko muna faɗawa shi magabaci don nan zaman duk magabata ne magabaci an ka kawo mishi magana bai kamata dandanan shi faɗan mata ba a'a cewa shi kai bari in bincika in gani kuma a yi ma al'umma bayani a bata labarin shi dai tashin hankali tana yiwa ka san wanda shi ke fara ka san wanda ke kariya ba shi ma dai sultan na da magaran cewa ya za su yi iya kokarin su na ganin komai ya tafi daidai kan waye kan al'umma da sunan ku na amsa wannan magana da gwamnati in Allah ya so yarda za mu ja hankalin jama'a mu gaya musu duk mai so ya tambaya ma ya tambaya wannan magana da gwamnati faɗi ba ta wuce wannan ba ba a ce ba za a ɗau wani kayan magadi ba a ce ba za a yi wani kuma yanda alƙalai da malamai suke raba gado ba abin da ya sauya su za su gado ba a taba komi ba ba a ce ba a bada ko dala to saboda haka mu hutar ga cikin rudani shi dan majalisa lawali mai jirgi kiraye ga matasa musamman ma masu amfani da shafukan sadarwa amma a san da wannan kawai na labaru na sada zumunta ai sun taimaka da ma sun bata ba a cutar ka ne kuma ba ka sirri shine wannan kawai na labaru kuma su ba sa hannu ba tunda an ci gaba kuma duniya gaba ne ake ji gwalgwadon kowa da zana kira gare su mu mashuna adalci da masu watsa hotuttuka na sheri da maganganu na sheri kenan duk wani ababe wannan zamu ba. wanda ya tura sako na batanci ga wani mahaluki akwai aya akwai hadisi da cewar ko ba a kama mutum to Allah rubuta zai ma azaba kenan nan kira ne ma na ɗan uwa malamai su yi faɗakarwa da cewar sheri ba abin kirki ba ne in kai kanka ne kama su ma kungiyoyin hararen hula ba su yi kasa a gwiwa ba kamar yadda sule abdu shugaban kungiyar niger excellence cewa zaman lafiya shine ci gaban kowane kasa ita kasa in babu zaman lafiya kowa bai san matsayin shi ba shi zaman lafiya shine kasa tunda in ka dauka jita-jita wannan bai ya gyara mu zaman lahiyan nan ne muke so ya zamanto ya dore a kasar niger komi mu sa ma ka zuciya mu ruwan sanyi a cikin tafiyar da ake yi mu da kanmu da kanmu ne za mu kashe kanmu kenan bai kamata ba a ce mun ɗauki wasu matakai wanda musulmi bai kamata ba a ce ya ɗauki irin wannan matakan na kanshi mataki wanda ya kamata musulmi ya ɗauka in abu ya yi zahi addu'a ya kamata mi in ya so Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin abin nan. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Tamar Abari yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jami'ai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Mun sha gabatar muku da ra'ayin jama'a a wannan fili akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya a Najeriya. to su kuma 'yan majalisar wakilai da ta dattijan najeriya waɗanda su ne suke wakiltar jama'ansu menene ra'ayinsu a kan yadda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wakiliyar sashen hausa madina dauda ta samo mana ra'ayin wasu 'yan majalisa kamar haka sunana dr asabe bulita bashir ni nake wakiltan mazaɓan chibok gwaza da damuwa a ƙasar borno jam'iyya na ni apc Eto eh to na farko gaskiya muna bakin ciki da irin abubuwan da suke faruwa game da rabe-raben hankali akan wasu suna so su yanke daga kasa najeriya wannan najeriya namu nan bamu da wata kamar ita ina so jama'a su duba da cewa lokacin da aka yi yakin biafra a wancan lokacin an gan wahalhalun da aka sha kasar najeriya an gan rayukan da aka rasa da sauransu tun da wancan ma lokacin ma da aka samu almost an yi yake yake da wani abubuwa ba a saman bangare an rabu ba yanzu din zai wahala domin kan mutane ya waye kuma an san da cewa idan mun haɗa kai zai fi mana cin gaba a kasar Najeriya saboda haka ba na goyon bayan a rabu kuma ina kira da cewa yan Najeriya mu haɗa kanmu don yanzu halin da muka samu kanmu a ciki da fadace fadace da wani abubuwa na wanda na rashin kwanciyar hankali da ya same kamar su insurgency across the country eh, da sauransu ya kamata mu hada kai don mu samu moriyar gwamnati sunana cikakke shine right honorable john bull shekarau ni na wakiltan mekan kwamfan shandam kuma jam'iyya na ita ce pdp to a farko da ana ta ce wani ne yake kawo wani abin ko wansu ana ce za a nema canji za a zo komai za ta gyaru wa'insu ne ana ta zarge-zarge a nan a nan wani ne kaza kaza amma gashi nan ta bayyana ko ba gaskiya ba ne aka ce canji aka zo a canji duk abin da za ta tafi ba za a sake ganin ta ba amma gashi kuma bata kare ba kuma bata yi sauki ba ya nuna cewa kasar nan dama ya kamata talakokin najeriya su tuntume shugabanni me suke yi menene suke so su yi da rayukan jama'a gaba kiɗaya ya kamata shugabanni su zo na su yi tsari don talakan najeriya ya samu hutu don bai bai da kyau a wani lokacin nan a ce a rarrabe rabe muke saboda da me saboda da san kai saboda da sun zuciya kowane shugaba in ya samu mulki ya zo na ciki bai damu kuma da kwa ba damun shi kawai shine ya yi mulki ashe shine wani shine wani daga shi sai iyalinsa da sauran mutane suke binsa to in kana haka kuma dole ne kai bambanta bambanta dole kuma kai zabe zabe amma in ka hau mulki kuma kana da niyya kai abin da jama'a suke so dole ne ka rike kowa ko ba gaskiya bane so saboda haka abin da zamu yi shine talaka su tattame shugabani duk mutum da yana mulki yanzu nan tun da shike da an ce wayansu ne wayansu ba sa nan an gan wani kuma ya shiga kuma abin ba canja ba a san cewa hakkin nan na kan shugabanni so su ba a tantame su Suna na honorable shehu aliyu musa ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar bauchi a nan majalisar tarayya da ke abuja kuma ɗan jam'iyyar apc hakika haka Allah ya kasan mu Najeriya ya haɗo mu da Hausawa ya haɗo mu da Yarbawa da Inyamu ya haɗo mu da Kirista ya haɗo mu da Musulmai amma idan muka koma baya muka duba tarihi za mu ga cewa farkon Najeriya yadda muka haɗe ba a ganin waɗannan bambance-bambancen saboda shugabanci shugabanninmu na da sun ɗauki najeriya a matsayin gida ne guda ɗaya wanda ba wani bangare babu wanda ake tunanin cewa wani guri ne daga wani guri ya zo duk 'yan najeriya ne an yadda kuma ana iya girmama kowa ana ba kowa hakinsa hanya na farko da za mu bi shine shugabanninmu hakki ya koma gare su dole su kalli dan bayarbe su kalli inyamuri su kalli bahaushe a matsayin ɗan najeriya ne duka a ɗauki ayyuka da ya dace a kai kowane ɓangare a masu ayyukan da ya dace a ɗibi mutane a sanya su a cikin gwamnatin nan kamar yadda ya kamata a matsayin adas a ƙarƙashin fadarar karakta kenan kowa ya samu wakilci a cikin wayannan kamar yadda ake samu a cikin ajin majalisa idan aka samu haka kowane ɓangare za su samu sense of belonging ma'ana kowanne zai samu cewa wannan ƙasar tasa ce na biyu har ila yau dole ne mu eh, malamanmu na addini su fahimtar da mu cewa dukkan mu haka Allah ya yi mu kuma Allah ɗaya muke bautawa in ka ga musulmi ka ɗauke shi ɗan uwanka ne in ka ga kirista ka ɗauke shi ɗan uwanka ne idan ban bi wa'annan hanyoyi guda biyu ba haɗuwar mu zai matuƙar wahala a Najeriya ko ci gaban mu za ta yi matuƙar wahala a Najeriya sana honorable mahmud lawan maina representing mafa dikwa kondiga apc eh, daga borno state shawar da zan bayar dai najeriya wannan ko daga yana tun da mun san kanmu najeriya guda ne domin da da aka yi fadan bayafra ya wuce tun da bayafra ya wuce maganar najeriya da ne kowa ya ce zai ce ram najeriya ba zai taba yi ba najeriya najeriya ne kuma duk wanda yana da zuciya ko niyya ya ce zai raba najeriya bisa ga kabilai da kabalanci da wayansu abubuwa duka wannan mutum ba mutum arziki ba ne domin duk wanda ya yi niyya wannan abun yana so ya kare kasar ne kuma mu da jami'anmu da duk wanda kasa wanda suna da hankali da wanda sun san duniya ba za su saba shiga wannan halin ba saboda haka muna kiran kowa da kowa a dinga hadin kai a dinga saurara jama'a su kuma ya zama to kawai da da in an zo kowane parliament ko assembly ko nation assembly ko house rep ko abin nan house assembly ko ina ne duk inda aka yi ishu na gaman ya zama to kowane dialect da language sun kansu da domin duk abin da zai kawo maganan kabilanci a cikin tafiye su an saka zai zaci abubuwa duk abin da ana yi a daina wannan magana sai a ce ka san mu Najeriya kawai a dinga magana shi abin da ana so sunana honorable engineer muhammad ali wudil dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin udil da garko jihar kano kuma dan jam'iyyar apc to alhamdulillah kamar yadda kika faɗa wato abubuwa ne suke da dogon tarihi na yanda. wannan kabilanci da kuma harkar addini ta raba kan najeriya amma in kin sani lokacin sardauna shi yakan tsaya ya tabbatar ba ma irin kiristocinmu na arewa ya ja su jika an tafiya da su wasu sai da neman mukami don suna nema sai su amfani ko ta addini ko ta kabilanci don su cimma nasu kamar abin da yake faruwa ne za a yaƙi da rashawa to da mutum an kama ɗan ƙabilarsu ko da ya yi laifin sai ce ai ni ɗan ƙabilarmu ne kaga ɗan kabilar ko ba zai laifi ba to ya kamata mu yadda cewa ɗan kabilar ka zai laifi ɗan addinin zai iya eh, cin hanci zai iya rashawa ah, ba sai mun yi surutu ko dan an kama na ko dan jam'iyyarka dan jam'iyyarka zai iya kaza zai dan iya dan jam'iyyarka zai kaza to ne mun cire wayannan abubuwan da yadda cewa da dan uwanka da dan jam'iyyarka za su iya laifi ko ba gane ba shi yasa ma zan tuna muke wata waka da alimakawa yake cewa wai duk wanda ya ce danginsu babu kaza babu kaza to dangin ne bai yaɗu ba in ya yaɗu ba irin mutanen da ba za ka gani ba in ka je wani bangaren na kasar nan ma za ga family ɗaya ne amma za ga ga kiristoci ga musulmi kuma an suna zaman su lafiya magance wannan al'amari dama abin da aka zata shine kamar bautar ƙasa nyc da in ka je ka zauna ta maka cikin san kuma ba kowa ne yake yin nyc ba kuma in ka je din yanzu ma ta kasance nyc ɗin kowa so yake a kai shi ko kusa da garinsu ko kuma ma garin nasu maimakon ka gama me yake faruwa domin lokacin akwai wanda ya zo nyc kano da hatso gani yake in ya taho kano kamar ya zo wajen yanka mutane sai da ya zo ya gama ashe ya fi jin daɗin zaman kano a kan areas so ni ina ganin ya kamata a tabbatar cewa nyc in ba matan aure ba a tabbatar kowa ba ma irin maza kowa ya je inda aka tura shi kuma ba yankin da ya saba da shi ba yankin da ya tashi da shi sai na biyu kuma kamar mu nan majalisa shine da abin da aka kawo mutum ya cire son zuciyar yankinsa ko son zuciyar addininsa mi abin da ya kamata da ƙasa za ta ci gaba. To madalla. Jama'a kada ku manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawan Arewa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya naɗa boss mustapha a matsayin sakataren gwamnatin najeriya bayan sallamar tsohon sakataren babaci david lawal An yi taron wanzar da salama tsakanin al'ummar Mambila biyo bayan fitinar da ta jawo asarar rayuka da ɗaruruwan shanu. Jagoran taro injiniya Zakari Amir Goroje ya ce akwai illar rashin mutunta sarakuna. Mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka mai da sarakuna suka zama abin tausayi. Ba sarake ba zai iya cewa a bari a bari ba ko a yi a yi ba. Mawara kan kalaman kanar amir Ali da ke cewa kashi hamsin cikin ɗari na gwamnatin bari NPDP ne. Prince Dauda Kefi ya ce gyara ya zama wajibi. Ko zamanin annabi idan aka je yaƙi da ganima na yaƙi ai ana raba ganima na tsakanin sahabai ne tarayyar turai eu ta ba wa najeriya tallafin motoci 29 don ayyukan kiwon lafiya ana ci gaba da tururuwa gidan sanata muhammadu danjuma goje don ta'aziyar rasuwar matarsa hajiya yalwa nasura da Maili murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne wani ɗan rajin tayar da komaɗar jama'a da ke Bauchi Malam Ishaya Buba da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa ga Alhaji Balaraba Musa. 'Yan arewa sun yi shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka, kila 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu kuma 'yan arewa ɗin nan sun fi 'yan kudu yawa sun fi kudu yawan ƙasa saboda haka abin da za a dogara da shi a najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa to mutumin da allah ya ba shi wannan baiwa menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shine su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani fiye da kowa saboda yawansu da girman ƙasansu da ma arzikin ƙasansu in yau za su yi abin da ya kamata to arzikin da za a samu a ƙasar nan su ya rufa na kudu uku to matsalar 'yan arewa shine duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifin su bane domin ilimin boko muhimmi ne to a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko to in ko aka ce ilimin boko nan yan arewa za su samu kamar yan kudu ba to ba za zuwa lafiya da yan arewa sannan koyaushe za su su ne a baya cin amfanin rayuwa a kasar nan don shi ilimin boko ɗin Allah ya sa shi ne hanyar ana son a zauna lafiyar to gwamnatin tarayya ta kawo ilimin kyauta ga kowane ɗan Najeriya da faɗin arewa kowane ɗan Najeriya tun daga firamare zuwa sakandare in aka sami yaro baya zuwa makaranta lalle a kori iyayen shi kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa arzikin ƙasar nan ya da gaske za a iya wannan abu abinda za a yi shi ne lalle a tsaya a hana sata da ɓanna da cin hanci lalle ana ta koyaya ko da jihadi za a yi ai jihadi a hana waɗannan ɗan are koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku su yi kokarin duk da su yi su ga cewa ba sa cikin wani tashin hankali balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna sha'anin tattalin arzikin ƙasar nan a sami adalci akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan kamar misali na maganin makiyaya yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi kankanta kwarai da gaske kuma sa hali suna kwashe wurin da za a yi kiwo din ko su hana a yi ciwo din shi manomi ɗan najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan najeriya ne yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa to a yanzu shi gwamnati ba ruwanta ba ta zaɓi ba kamar da ba ne lokacin da akwai mashayan sha'an dabbobi akwai don ciwon akwai labi shi ma Malam Ishaya Buba ya ce. Jama'ar Arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na kwana biyu Arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta na rashin zama lafiya na kuma rashin ci gaba. kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa to shi zamantakewa tare yana bukatar mutunta juna yana bukatar sauke nauyi yana bukatar fahimtar juna zancen wani kabila fulani ko tsawa ko tv ko bayarbe da ke nan arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba su suke hana mu zaman tare ba son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance kowa ya sami dama yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba so lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu mu fahimci bukatun kanmu a kanmu mu yi zamantakewa irin taimake ni in taimake ka duk ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda kabilarsa ka yi abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani komi kashin wannan din lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don ci gaban ƙasanmu amma in mun zauna mun ɗaiɗe shi da gaba waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar ci gaban rayuwarsu akan waɗannan gaba ba don ci gaban jama'a ba mu yi hankali da su a cikin jama'a wasu a cikin 'yan kasuwa suke wasu a cikin 'yan siyasa wasu a cikin shugabanni na jama'a ne ya hankali da su duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore to in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai randa Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Yayin da Najeriya ke fafutukar dawowar mai tsaron gidanta Vincent Inyama, dan wasan ya ce zai dawo bugawa kasar tasa wasa ne kawai idan ya zama a kintse. tun sa da kasar ta sami gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 ta soma fafutukar dawowar mai tsaron gidan nata inyema to sai dai yayin da wasu ke ganin cewa najeriya na bukatar mai tsaron gidan saboda kwarewar da yake da ita wasu kuma na ganin cewa kamata ya yi a bada dama ga wani mai tsaron gidan Inyema ya jingine bugawa kasar tasa wasa ne a watan Oktoban shekara ta 2015 sakamakon takun saka tsakaninsa da kocin kasar na wannan lokacin Sunday Olise. Mai horar da 'yan wasan kasar Kamaru Hugo Bros ya yi kira ga 'yan kasar da su kara haƙuri sa'adda ya bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya da kasar Zambia. bayan da tuni aka fitar da su daga gasar bruce ya gayyaci wasu 'yan wasan cikin gida guda biyu waɗanda za su kasance cikin 'yan wasar da za a buga a ranar 11 ga watan nan na nuwamba kocin ya ce yana bukatar ɗan lokaci domin sake farfaɗo da ƙungiyar ƙwallon ƙasar a yayin da suke fafutukar kare kambinsu na zakarun afirka a can baya dai an zargi bruce da watsar da 'yan wasan cikin gida to amma ya bayyana dalilin sa na yin hakan inda ya ce ba su da kwarewar da ya kamata idan aka yi la'akari da yanayin filayen wasan kasar yayin da za a yi karon battar karfe a tsakanin zakarun gasar premier wato chelsea da abokiyar adawar ta manchester united a wasan premier din a gobe lahadi hankali ya to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen mu kuma a mana gafara ba za mu kawo wato labarai a takaice ba a madadin dokacin mutane ko kuma ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba baya ko makeri ne ke sallama da kusai da safe idan allah kai mu allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin